أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقون مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kai ƙarshen suratul dukhan yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul jatiya suratul jatiya sura ce makkiya ma'ana ta sauka a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga gare ta koma madina sannan tana da ayoyi guda talatin da bakwai kuma ta sauka ne bayan suratul dukhan kamar yadda suke a jeren nan aka suka sauko suratul dukhan ta sauka suratul jasiya ta biyo baya